Tarihin Afirka Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka, inda muke baku labarai dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma domin kuwa al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. Chaque fois qu'un pays africain achète une arme, A duk lokacin da wata ƙasa ta Afirka ta sayi makamai, to za ta yi amfani da su ne domin kashe ɗan uwanta ɗan Afirka, ba wai don yin amfani da su kan Turai ko Asiya ba. A yunkurin da ake yi na neman zaman lafiya dole a magance matsalar yaduwar makamai. lalle ni soja ne kuma ina ɗauke da makami amma kira na a nan shine ya shugaba ya kamata mu kwance wa kanmu ɗamara tabbas yanzu kowa na ganin bindigar da ke hannuna amma wasu kuwa sun ɓoye nasu ɗimbin makamin a cikin shekaru hudu kadai na shugabancin kasar shi tabbas thomas sankara ya ɗauki hankula tare da shiga sosai cikin zukatan 'yan asalin afirka kuma sama da shekaru talatin bayan rasuwarsa kusan ana iya cewa shi ne mutum mafi farin jini wajen al'ummar nahiyar ga yara kai har ma da manya yawancin matasa da ba su san shi ba to amma sunan shi kai tsaye na da alaƙa da kishin ƙasa da yaƙi da kowane salo na mulkin mallaka wannan shine ci gaban shirinmu akan tarihin thomas sankara Suruburi kina faso sanwaye Tun ranar 25 ga watan Nuwamban 1980 ne gwamnatin mulkin soji ƙarƙashin majalisar soja ta CMPRN ta girku a ƙasar Hot Volta. Zuwan wannan gwamnati ya haifar da farin ciki na ɗan lokaci a zukatan al'ummar kasar bayan faduwar gwamnatin da aka tsana a kasar ta jamhuriya ta uku. yanzu haka al'ummar kasar hot volta ta yi watsi da wannan gwamnati kanil sayi zabu kwamitinsa na ƙasa da gwamnatinsa sun fuskanci fashin al'ummar kasar hot volta ne saboda siyasar su mara kyau kuma ana kallon su a matsayin maciya amanar ƙasa kama daga cin hanci barnata dukiyar ƙasa da azurta waɗanda ake so waɗannan abubuwa ne da suka ƙara ta gayyara tattalin arzikin ƙasa murkushe ma'aikata da ɗalibai akan haƙoƙinsu ta hanyar rufe su a gidajen kaso abinda ke matsayin hana su wani 'yanci da doka ta ba su. Ranar bakwai ga watan Nuwamba 1982 wannan shine karo na biyu a cikin shekaru biyu kuma karo na uku tun bayan samun mulkin kan kasar a shekara ta 1960 wata Volta na fuskantar wani sabon juyin mulki wani soja ne ya kori wani soja wato kanar sayis yarbo shekaru biyu kacal bayan ya kifar da kanar sangulin lamini zana a wannan karo wasu hafsocin soja ne suka kori shugaban jean-marc palm tsohon ministan harkokin wajen kasar ne. Euh, Kwamitin soja na CSP da ya juyin mulki na da bambanci da sauran. saboda babu wani daga manyan hafsan soja da ke ikirarin cewa shine ya kitsa juyin mulkin wanda ma ake ganin cewa shi ne ya tsara juyin mulkin wato babban hafsan sojan kasar kanar yoryan bai bukaci zama shugaban kasa ba ya ce dole sai dukkan jami'an tsaron kasar da dukkan manyan hafsoshin soji sun ba shi amincewarsu kafin ya karbi ragabar mulkin kasar wannan ne dalilin da ya sa muka kira taron dukkan sojoji da wakilai nan ne fa abin mamaki ya faru yayin da kanar Yoriyan ke fatan samun goyon baya kuri'a ɗaya kawai ya samu wato sa. Thomas Sankara baya cikin 'yan takara haka zalika Blaise campore to amma sai suka tura Jean Baptiste Drago wanda a tare suke kusan a tare suke yin komai saboda shi likitan sojoji ne da aka jefa kuri'a sai sakamakon ya kasance kankankan tsakaninsa da janar Kemoko Garenko ganin haka ne sai suka ce idan janar kemoko ya zama shugaban kasa to lallai za mu fuskanci matsala daga dan sai suka sake ganawa da sauran sojoji masu mukamin kaftin da kuma laftana suka ce musu kun san fa inda muka dosa don haka ya kamata ku zaɓi wanda ya dace kaji yadda aka yi jean baptiste drago ya zama shugaban kasa saboda babu yadda za a yi fidel tawai tsohon shugaban fadar thomas sankara Shi da kanshi ya gaya mana cewa ba shi ne kitsa wannan juyin mulki ba, amma bayan an yi juyin mulkin wasu ƙanana da manyan hafsoshin soja suka tar da shi tare inda suke roƙo don ya shiga sabuwar gwamnati da za a kafa. Lalle su ne suka yi juyin mulki na baya saboda rashin kyautatawa al'umma don kaucewa sake fadawa wancan tarkon ne suka buƙaci samun goyon bayan shi. Ta haka ne sojoji da suka yi juyin mulki ƙarƙashin kwamitin CSP suka zaɓi firaminista. dan Prime Minister. Wannan juyin mulkin ya zo wa Thomas Sankara akan gaba saboda tun bayan da aka kore shi daga mukamin sakataren gwamnati da tabarbarewar alaƙarsa da masu mulki yana tsare karkashin daurin talala ne a garin Didugu duk da cewa lokaci zuwa lokaci yakan samu izinin kai ziyara a birnin Wagadugu. Lalle tun farko wasu hafsoshin soja sun tuntuɓe shi lura da irin farin jininsa a cikin sojan ƙasar don ya shiga cikin tsarin juyin mulkin musamman kanal Gabriel Some da kwamandan larnaka to amma ya ki amincewa saboda a ganinsa tsarin bai nuna ba ta yadda za a iya samun nasara duk da cewa toma sankara bai halarci juyin mulkin ba jean baptiste udrago wanda ya zama shugaban ƙasa a yanayi na bazata amma ya naɗa shi a mukamin firaminista a gwamnatin soja ta csp wannan zaɓi da aka yi masa kan wannan matsayi na cike da haɗari la'akari da farin jinin sankara a tsakanin sojoji na ƙasar da kuma ƙarfin hulɗar da yake da ita da sauran jama'a bari mu sake komawa wajen tsohon minista jean-marc palm Muna da 'yan siyasa waɗanda nan take za su iya janyo ra'ayoyin mutane domin karkata zuwa ɓangarensu, musamman tsaffin 'yan siyasa. ka san a lokacin ba a soke jam'iyyu irin su RDA da kuma PRA ba. Bayan an zaɓi Jean Baptiste Odrago, a matsayin shugaban ƙasa kasancewar shi mutum mai sassaucin ra'ayi sai tsaffin 'yan siyasa suka so ma cusa masa ra'ayoyinsu to amma don ci gaba da tsayawa a kan aƙida da manufofinmu ya zama dole ya naɗa thomas sankara a makamin firaminista samun wannan matsayi ya maido thomas sankara a sahun gaba na fagen siyasa naɗa shi a wannan matsayi kamar yadda gidan rediyon ƙasar ya sanar a lokacin ya zo wa al'umma cikin yanayi na bazata da kuma mamaki majalisar mulkin soji wato CSP ce ta kira taronta bisa gayyatar kanar Langani wato magatakarda da gwamnatin mulkin sojan kuma babban aminin Thomas Sankara. Ya amince da wannan naɗi na sabon firaminista kuma jawabin da ya yi wajen bikin rantsar da shi ya bambanta da na sauran. Yi wa al'umma aiki shine babban jigon da sojoji masu mulki suka saka a gaba. A cikin jawabinsa na karɓar wannan mukami Sankara ya ambaci kalmar al'umma har sau hamsin da tara. abin da ya ƙara bambanta shi da jean baptiste ouedraogo shugaban majalisar mulkin sojan labarin da ya sa aka soma samun baraka tsakanin sa da kuma bangaren shugaban kasa. wannan haɗin gwiwa ba zai ɗore ba musamman ganin yadda firaminista ke yin komai gaba gadi sannan kuma idan yana jawabi to sam babu birki a cikin kalamansa Tarihin muna buƙatar gyara haka kawai shekaru ɗari da suka gabata a birnin Berlin na ƙasar Jamus nesa da nahiyar Afirka ba tare da yawon 'yan Afirka ba wasu ma ba su san Afirkan ba suka tsara taswirar da ita ma kanta tana buƙatar gyara sannan suka shata iyakokin ƙasashenmu sun manta sun raba iyalai ƙabilu da wasu gungun al'umma taron Berlin shine ainihin farkon shimfiɗa zaluncin mulkin mallaka shine kuma dalilin nuna fifiko ikon wasu mutane akan wasu. Da kaɗan-kaɗan dai zaman lafiya a cikin gwamnatin na neman kasa yiwuwa. A ɗaya hannu kuma masu goyon bayan shugaban ƙasa Jean-Baptiste Ouedraogo na burin mayar da mulki a hannun tsaffin 'yan siyasar ƙasar tare da ta sakeyar sojoji a cikin barakokinsu. A share guda kuwa Thomas Sankara da aminin sa Jean-Baptiste Langani, Captain Blaise kampore da kuma Hari Zango sun buga kai a ƙasa cewa ba za su amince da mayar da mulkin hannun tsaffin 'yan siyasa ba tare da burin ɗora sojoji akan madafan ikon ƙasar jayayya tsakanin ɓangarorin biyu za ta rikide zuwa tsananin gaba thomas sankara da wasu ke kallo a matsayin ɗan tawaye na ta zahafa abubuwa don nuna isar shi misali bayan dawowarsa daga ziyarar aiki a ƙasar libya sai mayar da dukkanin kuɗaɗen da aka bashi a matsayin haƙoƙin yin tafiye-tafiye a asusun gwamnati saboda a cewarsa kasar libya ce ta ɗauki nauyin hidimarsa wannan wani so mataɓi ne saboda kyaftin sankara wato firaminista ko kuma al'umma kamar yadda yawancin matasan ƙasar ke kiran shi yakan yawaita furta wasu kalamai a cikin jawabansa kamar yi wa al'umma adalci fake gaskiya a cikin lamurra kasancewa mai riƙon amana game da dukiyar jama'a yana tallata dimokuraɗiyya kai tsaye abin da ke nuni da irin salon mulkin da yake so a kafa a ƙasar yana da tsananin son tsabtace ma'aikatan gwamnati kusan a cikin dukkanin shawabansa ya ambaci cewar a kori ilahirin jami'an gwamnati marasa adalci a wannan yanayi ne ƙirƙiro da wani shiri a gidan rediyo na kasar inda kowace talata da daddare al'umma ke da damar buga wayar tarho su yi tambaya ko kuma su caccigi duk wani minista ko kuma jami'in gwamnati wanda aka gayyata kai tsaye a cikin wannan shiri na rediyo tsaffin 'yan siyasa ne yake nuni da wannan shiri bai tsaya ga 'yan siyasa da kawai ba ta sarakunan gargajiya ba su tsira ba domin kuwa ya sa an yanke wutar lantarki a fatar babban basaraken kasar Mogo na ba Maungo, wanda bai jima da ya gaji mahaifinsa a gadon sarauta ba. An ɗauki wannan mataki ne saboda fatar sarkin ta jima ba ta biyan kuɗin wutar lantarki tsawon shekaru. An shiga yanayi da za a iya cewa ba a san kowa ya shugaban ƙasa ba. Thomas Sankara na aiki da dukkanin fagage na siyasar ƙasar kuma shi kaɗai ke ɗaukar niyyar wani aiki a gaban kansa. Dole ta sa shugaba Jean Baptiste Ouedraogo ya daidaita wa Sankara sahu ya kira wani taro a ranar 25 ga watan maris na 1983 inda yake cewa bai kamata a canza mana salon mulki ba in ji shi thomas sankara ba wai ya tsaya ga batutuwan cikin gida kaɗai ba ne har ma da na ƙasa da ƙasa yana tsuma bakinsa baraka dai yana ƙara ƙaruwa tsakanin shi da shugaban ƙasa musamman wasu kalamai waɗanda ya furta a ƙasar libya da koriya ta arewa da kuma birnin new delhi gaban mahalarta taron ƙasashe 'yan baruwanmu. ne en pleine guerre Wannan kungiya an kafa ta ne a tsakiyar yakin cacar baka, kuma wannan wata kungiya ce da ke baiwa al'ummomin ƙasashenmu karfin faɗar cewa mu ƙasashe ne masu 'yanci da ke iya zaɓar wa kanmu hanyar da muke ganin tafi dacewa da mu don ci gabanmu da kuma zaɓen ƙasashen da za mu yi hulɗa da su, irin hulɗar da za ta amfani al'ummominmu ta hanyar raba kanmu da mulkin mallaka don samun cikakken 'yanci tsaro zaman lafiya sannan da ci gaban tattalin arziki tare da kaucewa dukkan wani zagon ƙasa da ƙasashe 'yan mulkin mallaka ke iya yi mana. Thomas Sankara na ci gaba da yin gaban kansa. Shugaban ƙasar bai da wata kima a idanunsa, kusan ana iya cewa ya daina kallonsa a matsayin wanda ke sama da shi, duk da cewa shugaban ne ya naɗa shi a mukamin firaminista. A bayan fage Thomas Sankara na yi masa shagubin cewa ko harba bindiga bai iya ba. inda a wasu lokuta ma yake bayyana wa wasu mutane cewa a yadda ya koya wa shugaban kasar yadda ake riƙe karamar bindiga. Ranar talatin ga watan Afrilu dubu da uku bayan wata ziyara a ɗaya daga cikin ƙasashen Afirka ta yamma shugaban Libya Muammar Gaddafi ya yada zango a birnin Wagadugu. Wannan ziyarar ba zata minista Thomas Sankara ne ya shirya ta ba tare da sanin shugaban ƙasar ba. bari mu ji abin da Fidel Toye daraktan fadar suke cewa. Mutum ne shu'umi shugaba Gaddafi yana cikin balaguro ne da jirginsa kawai ya ce bari ma ya sauka don ya yada zango a mu Irin haka yaya za ka yi duk da cewa shi kanshi shugaban ƙasa ya ce an mamaye shi amma ba wai yana nufin cewa an tsara haka ne tsakanin Gaddafi da Sankara. Eh, Kuma dai miye a wannan rana ta 30 ga watan Afrilu 1983 a wajen shugaba jean baptiste drago renin ya kai matsayin reni kuma yana neman wuce gona da iri za a yi zube ban ta a bikin ranar goma sha biyar ga watan mayu na 1983 a garin bobo lokacin da sankara ya fara jawabi a gaban dubun dubatar al'ummar wannan gari ya caccaki tsaffin 'yan siyasar kasar haka da 'yan mulkin mallaka sai ihu da shewa ake rerawa amma lokacin da shugaban kasar ya miƙe ya ɗau magana sai kake ji yayin da wasu ma suka fara barin wurin taron wannan lamari dai ya wa shugaban ƙasar rai matuƙa har da hafsoshin sojan da ke ruwa masa baya gaskiya wannan cin fuska ya isa haka jean mark palm tsohon minista Sauran sun bar wurin taron, amma banda Jean Baptiste, a nan ne fa babban hafsan sojan kasar ya ce wannan raini fa ya isa kuma ya kamata a kawo karshen haka. Ranar 17 ga watan Mayu da safe tankokin yaƙi sun zagaye gidan Thomas Sankara ƙarƙashin jagorancin abokinsa da suka yi karatun aikin soja a ƙasar Madagascar, wato Captain Jean-Claude Kambuwale. Bari mu koma wajen Jean-Marc Palm. Thomas Appel. ya kira shugaban ƙasa Jean-Baptiste da cewa tankunan yaƙi sun zagaye gidana haka shi ma shugaban ƙasar ya ce wa thomas shi ma sun zagaye gidansa An shiga rudani a birnin Wagadugu a wannan rana ta 17 ga watan Mayu. Tsawon awanni ba a san wanda ke iko da kasar ba. Haka zalika shugaba Jean Baptiste bai san ko shi ma za a kama shi ba. Bar mu je wajen Jean Marc. Finalement, Ƙarshe dai bai san za a kama shi ba ko kuma a'a. Daga baya dai sojoji masu bore suka yanke shawarar cewa za su bar Jin Baptist ya ci gaba da mulki har a shirya zaɓuka. Amma sun cafke Thomas Sankara, in ji babban hafsan sojan ƙasar. shine ya shirya wannan tsari duk da cewa ya yi shawara da wasu hafsoshin amma matsayinsa na babban hafsan soja shine ya ɗauki kudirin aikatawa shi ne sahun gaba duk da cewa akwai wani hafsa mai kula da tankunan yaƙi wanda ake ganin cewa baya fahimtar yadda siyasar ƙasar ke tafiya saboda kasancewarsa matashi ga alamu babban hafsan sojan na juya shi ne yadda ya ga dama saboda ƙabilarsu ɗaya ya bayar da umarnin tankuna su killace gidan thomas da gidan jean baptist a ƙarshe dai thomas kawai aka tsare Arete. An zarge shi zama barazana ga haɗin kan ƙasa, take aka tsige shi daga zama mamba na kwamitin CSP. Jean-Baptiste Elangwani wani daga cikin aminansa shi ma an kama shi. Shi kuma Hari Zango ya tsere tare da fakewa a barikin sojan Guillaume Wadrago da ke tsakiyar birnin Wagadugu. Sai dai sojoji masu boran na fargabar samun hargitsin da zai haifar da shishigin kasashen wannan yanki musamman irin su Cote d'Ivoire. Matukar dai aka yi amfani da manyan makamai da kasar Libya ta baiwa kasar ba da jimawa ba. waɗannan lamurra na zuwa ne a kwana ɗaya da mai baiwa shugaban ƙasar faransa shawara game da nahiyar afirka gife ne ya isa ƙasar ta otto volta wato jajibirin kame-kamen wanda ya bayyana baiwa ƙasar taimakon sefa miliyan dubu ishirin da ɗaya abin da ake ganin kamar dai wata lada ce aka baiwa sojoji bayan sun kama firaminista thomas sankara thomas sankara ya aike wa hari zango saƙon cewa kawai ya miƙa kansa kuma abin da ya yi kenan inda aka kai shi barikin sojan uhugiya da ke arewa maso yammacin kasar wanda kawai ba a kama ba kuma ya samu sa'ar tserewa daga babban birnin kasar shine captain blaise campore ya samu nasarar komawa a barikin kwararrun sojoji da ke po inda yake da ɗimbin sojoji magoya bayansa daga can ne zai shiga tawaye a bayyane da magabatan wagadugu ya samu goyon bayan sojojin yankin waɗanda kwararri ne mafi yawansu sun samu horo ne daga mutane irin su Thomas Sankara da kuma shi kansu Blaise Compaore. ya akwai kungiyoyin farar hula waɗanda daga wannan rana ta 17 ga watan mayu suka fara nuna goyon bayansu ga blaise ko kuma sojojin da suke wannan bariki na po waɗanda ko cikin soja su ne masu ra'ayin ci gaban ƙasa masu yaƙi da duk wani salo na mulkin mallaka akwai da yawa daga cikin ma'aikatan kwadago da kuma 'yan farar hula da suka je garin nafau domin samun horon soja da nufin shiryawa don kaddamar da farmakin kwace iko da babban birnin ƙasar wagadugu masu bore da suka ƙi amincewa da duk wani tayi da masu iko ke yi musu saboda sun san ba su da ƙarfin soja da za su iya kai musu farmaki a inda suke za su samu wata babbar sa'a domin kuwa dukan masu ra'ayin markasanci da 'yan gurguzu da kuma 'yan kwaminis sun fantsama kan titunan birnin wagadugu suna buƙatar a saki thomas sankara sakamakon wannan matsi ne ma ya sa shugaban ƙasa jean baptiste ibidrago sakin sankara tare da maidoshi birnin wagadugu an sake shi amma yana tsare a gidan shi tamkar ɗaurin talala ya samu 'yanci yanzu kuskuren da magabatan suka yi shine cewa thomas sankara fa bai bayyana cewa ya fasa aniyarsa ta juyin juya hali ba daga gidansa yana kitsa komai kama daga bangaren soji da ma na fararen hula ya shirya komawa fagen gwagwarmaya lamurra sun hargitse a ƙasar kowane bangare na bayyana ra'ayinsa daga kungiyoyi masu zaman kansu zuwa kungiyoyin ma'aikatan kwadago. An ga masu adawa da tsarin kwaminisanci dauke da manyan allana na gudanar da jerin gwano yayin da a ɗaya bangare masu goyon bayan wannan tsari su kuma suke gudanar da nasu gangamin wannan abu ne da ba sabon ba. c'est inédit. Ranar ɗaya ga watan Agusta 1983, kwatsam birnin Wagadugu ya yi duhu, sannan babu motsin komai fannin sadarwa. An samu cikas fannin wutar lantarki haka da wayoyin tarho. Dama an saba da ganin irin wannan matsala a lokacin damina, sai dai a wannan karon fa abin ana iya cewa na basata ne. lamarin ya gauta ne a yammacin ranar uku ga watan agusta lokacin da shugaban ƙasa jean baptiste ya gayyaci thomas sankara inda ya tambaye shi ko za a iya shiryawa bari dai mu ji ta bakin kwamandan abdulsalam kabore Daren hudu ga watan Agusta, muna jajibin ranar bikin tuni da ranar 'yancin kasarmu wato biyar ga watan Agusta. Daren hudu ga al'ada irin wannan dare shugaban kasa na gabatar da jawabi ga al'ummar kasa. Mun yanke shawarar cewa za mu fada babban birnin kasar Wagadugu a wannan rana. Mu muna cikin Wagadugu shi kuma blis Kamfore na Apau. Ina tuni ranar hudu ga Agustan wajajen karfe bakwai na magarba. Muna gidan Thomas Sankara a lokacin muna ta batutuwa irin na holiya. mu a nan shugaban ƙasa jan baptiste odrago ya kira shi ya ce na sani cewa kai sankara kana da ɗimbin sojoji da ke goyon ka don haka ina son ka bani taka shawara ta yadda za a tafiyar da mulki sankara ya dawo inda ya sake tarar da mu a gidansa da saƙon da shugaba jim baptist odrago ya bashi lokacin da muke tattaunawa kwatsam sai muka fara jin ƙarin bindigogi sai muka ce tabbas mutumin ya shigo wa gadugu wato dai blaise kamfore kamar yadda muka tsara thomas sankara ya aiki wa blaise kamfore da wani shikada don sanar da shi cewa ya dakatar da juyin mulki saboda an shiga tattaunawa da shugaban kasa jean baptiste drago bari mu ta bakin jean mark palm Blaise ya ce ina bakin alkalami ya bushe domin kuwa muna a kofar wagadugu babu batun dakatar da wannan juyin mulki in ji shi mun kaddamar kuma dole sai mun kammala. To mu karkata zuwa wajen kwamandan Abdulsalam Kabore Mun yi ƙoƙarin kutsawa domin tarar da Blaise a wajen gari, a tare muka zo, muka kama gidan rediyo a tare, gidan rediyon muka bar wa blaze daga nan muka tunkari fadar shugaban ƙasa jim baptiste odrago zuwan mu a can ya sa ba a hallaka shi ba saboda lokacin da muka isa tare da thomas sankara da sauran sojojin da ke bayan mu mun tarar ana barin wuta akan gidansa mu muka sa aka daina harbe-harbe muka ce masa kada ya ji komai daga yanzu yana iya tafiyarsa mun sake shi da dai sauransu a wannan dare da cewa akwai sauran ƙarar harbe-harbe al'umma ta fito a kan titunan wagadugu tana murna amma fa ba a san kowaye zai zama sabon shugaban kasar ba birnin wagadugu ya zama kurma kuma makaho saboda babu wuta kuma ba wayar sadarwa a cikin wannan rudani ne mazauna birnin za su kwana tare da wayewar gari na ranar bikin tuni da zagayowar ranar 'yancin kai sun tabbatar da cewa dai an yi sabon juyin mulki na uku a cikin shekaru uku wannan juyin mulkin me zai haifarwa ƙasar suwaye suka kitsa shi me za su kawo wa ƙasar sabo wanda ba taɓa gani ba a lokacin ba su san cewa wannan juyin mulkin zai kawo babban canji ga rayuwarsu ba ƙasar otvolta za ta shiga abin da ake kira da suna juyin juyi hali lokacin da kyaftin sankara zai karbi mulki yayi kamar yadda za a ji a cikin shirinmu na gaba a madadin kowa da kowa abdulkarim ibrahim shi ke cewa da ku a huta lafiya thank you